Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 25 ga watan Agustan shekara ta 2023. a cikin shirin namu na yanzu bayan jin labaran duniya za ku ji cewa shugaban najeriya bola tinubu ya ce shi ne fa ke taka birki kan bukatar wasu shugabannin kasashen ecowas na gaggauta daukar matakin soji kan masu juyin mulki a jamhuriyar Nijar. tsohon shugaban amurka donald trump ya mika kansa a gidan yari a georgia bisa tuhumar da ake yi masa na kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar to waɗanne darussa ne ke tattare da wannan lamari manazarta a fadin duniya kuma na ci gaba da bayyana ta baba kan mutuwar shugaban rundunar mayakan sa kai ta vagna ta rasha yevgeny prigozhin muna kuma tafi da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna masu raro assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya Shugaban hukumar jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Juma'a cewa rikicin Sudan da matsalolin da ake fuskanta wajen gudanar da ayyukan na jinƙai na barazanar kasar ƙasar baki ɗaya. A wata sanarwar da ya fitar a yau Juma'a, ofishin babban jami'in gudanar da al'amuran ayyukan jinkai a majalisar ɗinkin duniya martin griffiths ya ce mummunar faɗan da aka yi wato tun tsakiyar watan afrilun bana tsakanin sojojin sudan da ƙungiyar mayakan rsf wanda ya lalata manyan biranen ƙasar juba Hartun da darfur ya bazu zuwa kudancin jihar kordofan babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya ce gamar da ake yi da kuma shingaye da aka sanya a kan hanyoyi ya sa abincin da aka tanadar ya kusan karewa gaba daya a kudancin babban birnin kordofan kadogli sannan an hana ma'aikatan jin kai kaiwa masu fama da yunwa agaji yau juma'a 'yan zimbabwe suna dakon sakamakon zaɓe yayin da jami'an tsaro suka sanya shingaye akan hanyoyi zuwa cibiyar tattara sakamakon zaɓe na ƙasar inda aka samu barkewar zanga-zanga da mummunar tashin hankali a zaben kasar da aka yi a shekara ta 2018 bisa rahotannin kamfanin dillancin labarai na reuters hukumar zaben zimbabwe ta ce jami'ai masu wato jam'iyya mai mulki zanu bf ta lashe kujerun majalisa 38 yayin da babbar jam'iyyar adawa kuma ta citizens coalition for change ta lashe kujeru 32 hukumar zaɓe wato hukumar zaben bata kai ga sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar ba tukunna a jiya alhamis aka kammala kaɗa ƙuri'u bayan wani jinkiri da aka samu wajen raba takardun zaɓe lamarin da ya sa jami'an zaɓe suka ja lokacin kaɗa ƙuri'a da kwana ɗaya shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar sifaniya luis rubiales ya yi amai ya lashe bayan da ya sauya matsayarsa ta cewa zai yi murabus daga mukaminsa inda ya jaddada cewa ba zai ajiye aikin nasa ba har sai inda karfinsa ya kare. Rubiales ya furta hakan ne duk da ƙurar da ya tayar bayan sumbatar wata 'yar wasan kasar da ya yi a labbanta ba tare da amincewarta ba a lokacin da sifaniyar ta lashe kofin gasar mata ta duniya. rubiales ya sumbaci jenny hamosu zakarar gasar cin kofin duniyar a labanta a lokacin da ake bikin raba kyaututtuka a sydney babban birnin australia a ranar lahadi bayan sifaniyar ta doke ingila da ci daya da babu a wasan karshe na gasar cin kofin duniyar ta mata wannan lamarin ya haifar da suka daga ciki da wajen sifaniya inda ministocin gwamnati 'yan wasa da masu horar da su suka nemi ya ajiye aikin nasa kafofin yada labaran sifaniya sun ruwaito cewa rubiales zai ajiye aiki kuma ana sa ran cewa zai haka ne a wani a wurin wani taron kolin gaggawar da kungiyar kwallon kafar a ta kira a yau juma'a sai dai bayan ya fito wato bayan da ya fito ya ba da hakuri a bisa abin da ya aikata rubiales ya ki mika wuya buri ya hau inda a ƙarshe ya nanata cewa ba zan ajiye aiki ba Yayin wata ziyarar aiki a Kiev, Firaministan Norway Jonas Gard Stores ya faɗa a ranar Alhamis cewa ƙasarsa za ta tallafa wa Ukraine da jiragen yaƙi samfurin F-16. Nan take Stores bai faɗi adadin jiragen da za su baiwa Ukraine ba amma ya ce kila ƙasa da goma ne. Norway ita ce ƙasar Turai ta uku bayan Netherlands da Denmark da suka ayyana baiwa Ukraine tallafin jiragen F-16 don yakar Rasha. kazalika a jiya alhamis din amurka ta kaka bawa mutane goma sha ɗaya da aka alakanta su da kwashe yara daga ukraine zuwa rasha tare da sauya tunaninsu a ƙarshe 'yan sandan mawi sun bayyana sunayen mutane 388 da aka kasa gano su bayan wutar dajin da ta auku a farkon watan nan a wata sanarwar bidiyo da aka watsa a jiya alhamis shugaban 'yan sandan mawi john pelletier ya ce ya fahimci cewa fitar da sunayen mutanen zai iya jefa 'yan uwan waɗanda ba a gani ba a cikin mawuyacin hali amma dai za su taimaka wajen gudanar da bincike jerin sunayen dai ya kunshi lambar wayar mutanen da inda za a iya samun su. Palatia ya buƙaci duk wanda sunan shi ke cikin jerin sunayen ko kuma yake da bayani a game da wani wanda ke cikin waɗanda aka bayyana ya tuntuɓi hukumar 'yan sandan Mawi ko kuma hukumar FBI. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ba da rahoton cewa a shekara ta 2018 bayan wata wutar daji da ta auku a Paradise da ke jihar California. jami'ai sun rage alkaliman waɗanda suka ɓace daga dubu ɗaya da ɗari uku da akalla dozin guda cikin wata ɗaya bayan bayyana sunayen waɗanda aka ba da rahoton rashin gano su. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya kuma jagoran kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa shi ne ma yake takawa wasu shugabannin kasashen kungiyar birki kan bukatar da suke da shi na gaggauta yin abin wato na gaggauta kai dokar matakin soji kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. akan haka bola tinubu din ya yi kira ga sojojin na masu juyin mulki da su gaggauta yin abin da ya dace domin gudun kai ruwa rana yana mai jaddada cewa wato sun bada dukkan hanyoyin da suka dace na yin sulhu shugaban na wannan bayanin ne a lokacin da ya tarbi shugabanni wato wata tawaga ta malama addinin musulunci a karkashin shugabancin balalau waɗanda suka kai masa ziyara bayan dawowa da ziyararsu ta biyu a jamhuriyar Nijar kuma Umar Faruk Musa ya tattauna da Sheikh Balalau. Alhamdulillah babban nasarar da muka samu shine na samun daman tattaunawa da shi shugaban sojoji na can kuma nan ma mun zo mun tattauna da shi shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu mun ba shi rahoto rahoton da yake nuna cewa su nan mutane musamman na Nijar a shirye suke sun yadda da a haɗu a tattauna a kuma samar da hanya mafi sauki da zai kawo sulhu tsakaninsu da ECOWAS. Kuma akwai tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar da sarki musulmi sun je bayan zuwa alhamdulillah sun dawo kuma na san sun yi bayanai da irin matakan da aka ɗauka. To su dai suna da kukar cewa ya kamata a mayar musu da wutansu a bude boda a yi duk abin da ya kamata domin saboda tausayawa mutane a kasan irin halin da ake ciki musamman ma akwai asibitoci da yawa zaka samu a ta mace-mace saboda rashin wuta kuma dangantakar Najeriya da ita niger ya kamata a kula da wannan to alhamdulillah duk mun isar da wayannan koke nasu kuma su shugabanni sun ce suna dubawa amma akwai bukatar mu sake komawa da su mu za mu ƙara tattaunawa domin wannan kofa ce kawai da ta rage na sulhuntawa ba kofan ɗaukan mataki na yaƙi ba idan wannan kofa ne ya toshe gaba ɗaya da kuma sai a koma kofa amfani da karfi wanda ba mu fatan haka insha Allah. Shugaba Tinubu ya bayyana muku cewar shine ke taka birki domin kada amfani da karfin tuwo gurin warware wannan matsala? matsayin shi na shugaban ECOWAS kuma hakan ne ya nuna shi ke taka birki yake ɗaukan dukkan matakai ya ga cewa an samu hanyar warwarewa cikin lumana musamman ma shigowar malamai yana girmama wannan shigowa tunda malamai sun nemi za su shigo su yi abin da ya kamata a hanyar addini saboda haka ya ba da dama a ci gaba da wannan tattaunawa cikin lokaci mafi kusa. Kana tsammanin shekaru uku da sojojin Nijar suka ɗiba su mika mulki ECOWAS za ta yadda idan ba za ta yadda ba watanni nawa kake ganin zai iya zama karɓaɓe. Ai ba zan iya yin wannan magana ba don ban san mu bukatar mu ba wai nawa za a yi me za a yi ba mu buɗe hanyar tattaunawa tsakanin su iya samun juna wannan ya zo wannan ya zo su zauna mu mu zauna muna kallo muna ba da shawaran cewa sulhunta a samu matsayin da ya kamata. Kun kwatanta ma sojoji na Nijar cewar laluran nan tana hannunsu domin duk wahalar da 'yan ƙasa ke fuskanta su ne da suka kwace mulki da ƙarfin bindiga maimakon su kare demokuraɗiyya kuma inda ba su yi wannan abun ba da ba magana takunkumi ko kuma yanke wutar lantarki. kwarai da gaske ai dama shi sa muka je din na gwada musu duk abin da ya faru ai a hannunsu ne su ne yanzu da haƙƙi su ne Allah zai tambaya akan duk abin da ke faruwa a ƙasa za ka su nemi yadda za a iya samu fahimtar juna domin 'yan ƙasan su samu sauki mun gwada musu wannan da jan hankali da yin nasiha duka shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a ya kamatu sunna ta najeriya kenan abdullahi balalau a zantawarsu da umar faruk musa Tuna nan Amurka kuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kai kansa a gidan yari a Georgia bisa tuhumar da ake yi masa na kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar. An ɗauki hoton tsohon shugaban kasar kamar yadda aka ɗauka wato kamar yadda ake ɗaukar duk wani wanda ake tuhuma da aka aika da shi a jiya a gidan yari. To amma daga baya an bayar da shi beli kamar yadda aka yarjejeniya da lauyoyinsa tun daga farko. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Farfesa Bello Muhammad Bada ya ce wannan babban darasi ne da ya kamata kasashen duniya masu tasowa su yi koyi da shi wannan yana nuna maka cewa tsari a wurinsu shina aiki kuma dokoki a wurinsu suna aiki ko menene girman mutum kuma kowace irin kujera yake rike da ita kowa ya san donald trump mutum ne kuma wanda yake mai kuɗi mai hali ne idan kana magana arziki sannan ya shugabanci amurka kuma ya yi takara na biyu ya faɗi zaɓe sannan ba yaro na ba ɗan shekara kusan saba'in da bakwai ne amma kuma ka ga doka bata cire shi ba tsari bai bar shi ba to shi yasa kake ganin su suna yin tsaye a tsarin nan nasu suna biyate kai da kafa domin ya zama darasi ga na baya ya kuma zama darasi ga wanda ke sama a halin yanzu ya san da cewa shi riƙa ƙasarsu shi bi dokokinsu komi girman shi idan ya yi kuskure to lalle lalle doka tana aiki a kan shi wannan idan irin ƙasashenmu ne yana da wuya kware da gaske da yanzu na an ce ai ɗan ƙabilanmu ne ɗan addinin mu ne namu ne Na'am wani abu da yake ja hankalin mutane shine irin yadda ake ganin yana da farin jini har yanzu a zukatan da yawa na Amurkawa kuma ana ayyana shi a matsayin har yanzu shine ɗan takara na gaba-gaba a cikin masu son jam'iyyar ta Republican ta ba su tikitin tsayawa takarar shugaban kasa amma kuma wannan duka bai hana a yi masa wannan ba wannan shi yasa shi kai ne kakan je na hudin ana mai bita da kulli ne ai haka yake fada saboda yana ganin shi ga nashi gani irin na 'yan siyasa yana cewa ana kokari a hana shi takara ne domin an san in ya taka zai ci amma kuma ba nan gizo ke saka ba matsala ita ce laifi ka aikata shi an bi duk matakai na ƙasa na bincike da duk matakin da ya kamata a bi to tun da su sun bi matakan da ya kamata a bi to irin wannan na kokari ka shafa musu bakin fenti ba shi sai dai ita doka ita ke kama ka kuma ita ke sakin ka amma ko bayan shi ana gafarta malam akwai masu sharhi da dama da kuma dimbin magoya bayan sa da duk suke bayyana wannan a zaman cewa kaman siyasa ce kawai kamar yadda ka faɗa a bita da kulle ne kuma siyasa ce kawai da ake ƙoƙarin ganin bayan shi. Wata kasan ba ka hana mutane su faɗi irin nasu ra'ayi wani ya danganta daga karkata irin wadda mutum ya yi inda kake tsaye to abin da kake hanga ya danganta daga wani gehe kake tsaye to shi yasa baka hana mutane wannan magana amma abin da a tabbaci shine dokokinsu suna aiki kuma bincike suke yi mataki-mataki babu shakka idan bita da kullina lalle lalle alkalai za su sake shi in kuma ya aikata za su yi mishi hukunci ba shi yiwa duk amerika ta gami kai gaba daya a ce shi kaɗai duk farin jini ne shi kaɗai ke da laifi ko bisa ga bashi da laifi ai in ba don haka nan ba lokacin da shi na shugaban ƙasa ai ya ƙoƙarta har kotu ya nema shi amfani da karfi ne na shugaban ƙasa domin shi samu nasara a kan zaɓe amma kuma tsarin su ya hana shi yanzu algafata malam akwai yiwuwar kwatanta irin wannan a kasashenmu kuma wani hanya kake gani ya kamata a bi domin ganin cewa su ma kasashenmu sun bi irin wannan tsari na doka ta yi aiki akan kowa kasashenmu irin wannan shina da wuya kwarai da gaske domin mutane ne an ka girka a kan kabilanci an ka girka su a kan bangaranci duk abin da wani ya yi mu namu a kasashenmu shine naka shine naka don haka in muna son irin wannan ya faru a kasashen mu dole sai an kara ilmantar da mutane to sannan kuma sai an yi tsari irin da jahilci wanda zai raba mutane da mummunan talauci irin wanda suke ciki da jahilci wanda zai hana dukiya mutane 'yan kaɗan da suka samu dama su sace ta to in an irin wannan adalci ya zama mutane sun san in sun yi aiki ana biyan su ladan aikin su suna iya ci su sha sun san muhimmancin ƙasa gare su sun san muhimmancin su ba da rayuwarsu a kan ƙasarsu ana musu adalci to in mun yi wannan muna kai ga irin wannan amma zai ɗauke mu lokaci ai shekara kusan ɗari biyu da sun ka wuce ai mun zauna hakan nan a waɗannan ƙasashe namu lokacin mulki wanda aka yi na su shehu usmanu fojiyo har na bayan su ai mun zanna haka nan kowa yi a wannan lokaci kowa ne ne sarki ne ko alkali hukunci zai haushi daga baya da muka shigo mulki irin na mumun iya na zamani mu ko mun ka shigo da cin hanci da rashawa wanda ya lalata mu da al'amari to shi yasa sai an yi birgan mutane to madalla farfesa bello muhammad bada kenan na jami'ar usman dan fodio ta sokoto To tun bayan da hukumar sufurin kasar Rasha ta bada tabbacin mutuwar shugaban rundunar mayakan sa kai ta Wagner, Yevgeny Prigozhin, ake samun ra'ayoyi da dama inda wasu ƙwararru suke cewa hatsarin jirgin saman na ranar Laraba ya yi kama da harbo shi aka yi ko kuma bam ne ya tarwatsa da shi hatsarin da yana zuwa ne 'yan makonni bayan wani bore da rundunar ta wagner ta yi a rasha duk da yake dai an ce an sasanta to amma manazarta na ganin cewa biri na so ya yi kama da mutum farfesa tukur muhammad baba mai fashin baki ne kan siyasar duniya ya kuma ya duba kan waɗannan zarge-zargen musamman akan shugaban ƙasar vladimir putin a watan kungiyar da yake wa jagoranci kungiya ce ta sojan gona da suke zuwa kasashen duniya daban-daban a rasha kuma sun yi wa rasha aiki a kasan ukraine da sauransu aka samu dai tangurda tangarda haka to abin mamaki da ya fito daga wannan abin da yakin da suka je ukraine shi ne bore da sojojinsu suka tashi za su yi wa rasha abin mamaki ne a ce kasa kamar rasha wata sojoji da ba nata ba ba sojojin kasa ba za su fito su yi bore an yi mamakin ma da yawa mutane sun yi mamakin cewa an ma sasanta ɗin bayan sasantawa ɗin kuma sai aka ce yadda aka yi yarjejeniya da shi zai bar kasan ya koma belarus bai koma ba ya zauna a cikin kasan da yawa mutane za su anya ko za a zauna lafiya to ga dai wannan abin da ya faru ba a san ko hatsari ba ne ko kuma abin da ne da shi wani shiri ne da shi putin ya masa to wannan kuma ya karfafa mutane suna karfafa su ne ga maganan da shi putin ya yi ya yi ta'aziyya ga rasuwar mutane mutumin nan ya yi juyayi ya yi wa iyalinsa jaje amma sai ƙara da cewa mutum ne da ya yi abubuwa da yawa na jabban tsoro abubuwa da za su kawo barazana ga rayuwarsa to amma ba komi ya yi abin da yake so ya yi ya samu abin da yake so har ya taimaki ƙasa wannan taimakon ƙasan kuma ina jin yana nufin ne da wasu abubuwa da ya yi kamar na ukraine da kuma ƙasashe da yake shiga yana katsalanda yana yi ne kuma da yawon rasha ba tare da cewa rasha ba ne da nunawa cewa kamfani nasa ne na sojan gona To idan aka dubi wannan lamari yana zuwa a daidai lokacin da ita kanta rundunar ta Wagner take kokarin wato gyara gindin zama a nahiyar Afirka kasancewar yanzu haka tana da dakaru a kasar tsakiyar Afirka da kuma kasar Mali. ana tunanin Burkina Faso mata biyu musamman daga baya-bayan kasar jamhuriyar Nijar wadda ke fuskantar barazanar kai yaƙi na ƙungiyar ECOWAS wadda kuma an ji karara ita wannan kungiya tana marawa waɗannan sojoji da suka yi juyin mulki baya shin ya kake kallon makomar wannan runduna kenan da kuma ayyukanta a nahiyar afirka na daidai wato ita wannan kungiyar uh, cikin shugabanninta uh, da ma'aikatanta shi marigayi grozi shi ya fi fito uh, ana hasashen cewa ma kamfanin nan ta sace to yana da rundunan jama'a da yawa da ba mu san menene makomarsu ba su kansu ko suna da wani da zai fito da jagorance ta ba shakka rasha na amfani da ita in kuma rasha na dama shi sojan gona ne na rasha kaga rasha za ta san yadda za ta yi in na fahimce ka kana nufin kenan wannan wata dama ce ga shi shugaban kasar rasha vladimir putin ya mallake waɗannan ah, wannan kamfanin ko kuma wannan rundunar baki ɗaya kenan eh ko ya mallake ta ko kuma ya yi amfani da ita don mu ba mu dauka ma cewa dama ba kamfanin sa bane to akwai yiwuwar akwai yiwuwar kila akwai yiwuwar kila ya wargaza ta koyewar da ko kuma ya sake mata tsari da shugabanci ta san ita kanta faranshi tana da wani rundunan sojoji na yaƙi a waje ba wai yaƙi a cikin ba a cikin ƙasan ba don haka ina jin rasha ita ma tana jin sawun ne ta samu wani runduna da zai yi yaƙi ba tare da haikan ya fito da sunanta ba a zahiri amma za ta a bayan fage suna samun taimako suna samun kuɗi suna samun makamai har ma da horo to su kuma kasashen da suka fara dogara ga ita wannan runduna a nan nahiyar afirka kamar ita mali da kace da kuma kasar jamhuriyar tsakiyar afirka da kuma ita kanta nijar a halin yanzu su kuma yaya makomarsu a hali da mutuwar wannan shugaba mutuwar wannan shugaban lalle zai kawo koma baya ga tsarinsu na tsaro amma ni ana hasashen cewa wannan wani dan wucin gadi ne a kamar yadda na nuna maka yunkuri da samun yanci daga mulkin mallaka na faranci mulkin mallaka na da danniya da faransa take wa wannan kasashen abin ya kai wani yanayi da dole mutanen kasan za su yi bore dole za su zo neman yancin kansu ba za a iya da wannan ba ko ba za a iya da faransa ta yi yunkurin daɗe danne su ba to kuma ko ina ka san shi wadda yake cikin irin wannan halin zai karbi taimako zai karbi eh, eh, abin nan eh, agaji da duk wadda zai taimake shi a wajen wannan fada su waɗannan ƙasashe kamar su Nijar su Mali da sauransu tuni a ƙasa suke faransa ta danne su amma sun fara yunkurowa to madalla farfesa tukur muhammad baba kenan a ɗan iyan mutum biyu mai sharhi kan lamuran yau da kullum a fadin duniya. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka. Al'adun gargajiya. Ina outside Jones. da wannan kuma muka zo ga wato labaran wasanni wasanni a takaice gobe ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafar kasar jamhuriyar kamaru na fekafo sai dai al'amuran yana neman rincaɓewa tsakanin 'yan takarkarin guda biyu sai saidu bambanjoya tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biyar a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka tsakaninsa da tsohon kaftin kafa wuta zafi na kungiyar kwallon kafar kasar ta jamhuriyar kamaru indomitable lions samuel eto al'umma suna ganin al'amarin za a yi kalan barta a tsakanin tsakanin su malam zakari sa'adu masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudanar ko samuel eto zai iya hayewa ko kuma sayidu bambam joyan eto muhammad awal garba gami da zaben da za a yi eh, ranar goma sha ɗaya ga wannan wata da muke ciki wato ranar asabar kenan eh, kamaru ta ɗau zafi a ko wani bangare ana nan ana yakin neman zaɓe tsakanin wato samuel ito face da kuma sedu bomonjo ya mai barin gado kuma sanin kowa ne sami etofis yau kusan watanni biyu ke ne gabatar kansa a matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zaɓen kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato yan eh, wasan kwallon kafar kasar kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira sinafok da ani wato tsohon dan wasa shirmin shitap yake jagoranta kwanakin baya zan ce eh, yau kwanaki biyu aka yi taro wadda aka bukaci dutsofofin 'yan wasa su mara wa samun ito baya kuma a yanzu haka nan samuel ito ya samu goyon bayan ma shi kanshi emmanuel mabon wanda yake ɗaya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen ya jinye kansa ya ce zai mara ma samuel eto baya to ga dukkan ga dukkan alamu shi zama da cewa ita hukumar wasan ƙwallon ƙafar ƙasar kamaru hukumar wasan ƙolon ƙafar wato nahiyar afirka eh, caf da ita fifa ta jawa gwamnatin kamar kunne kar ta tsoma baki a cikin wannan harkar saboda da akwai kishin kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin kamaru ta zaɓi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa to wannan shi abin da zan iya gaya maka a halin yanzu mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice shugaban hukumar jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Juma'a cewa rikicin Sudan da matsalolin da ake fuskanta wajen gudanar da ayyukan na jinƙai yana barazanar kassara ƙasar baki ɗaya. A wata sanarwar da ya fitar a yau Juma'a ofishin babban jami'in gudanar da al'amuran ayyukan jinƙai na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths ya ce mummunar faɗar da aka yi tun tsakiyar watan afrilun bana tsakanin sojojin sudan da ƙungiyar mayakan rsf wanda ya lalata manyan biranen ƙasar juba hartum da darfur ya bazu zuwa kudancin jihar kordofan Yau Juma'a 'yan Zimbabwe suna dakon sakamakon zaɓe yayin da jami'an tsaro suka sanya shingaye a kan hanyoyi zuwa cibiyar tattara sakamakon zaɓe na ƙasar inda aka samu barkewar zanga-zanga da mummunar tashin hankali a zaben ƙasar da aka yi a shekarar 2018. Bisa rahotannin kamfanin dillancin labarai na Reuters, hukumar zaben Zimbabwe ta ce jam'iyya mai mulki na Zanu PF ta lashe kujerun majalisa 38 yayin da babbar jam'iyyar adawa kuma ta Citizens Coalition coalition for change ta lashe kujeru 32 shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar sifaniya luis rubiales ya yi amai ya lashe bayan da ya sauya matsayarsa ta cewa zai yi murabus daga mukaminsa inda ya jaddada cewa ba zai ajiye aikin nasa ba har sai inda karfinsa ya kare. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Tess Mekonin da ya shirya ya kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu David Greenberg. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalama.